Ali Marami da ke gundumar Bindigari a ƙaramar hukumar da Maturu. Wakilai da ke lura da masallacin Juma'ar anguwan sun buƙaci tallafin inji tare da fanka da kwanda zai haska masallaci daga ɗan majalisar dattawa da ke wakiltar Yobe ta Gabas, wato Yobe East, Honorable Musa Mustapha Kulas, wanda nan take ya amsa su, ya turo wakilinsa Alhaji Ali Muhammad Dauda, wato Ali Gombe, ya kawo ga abin da yake cewa. na yi wa sanata magana a waya na ce zan zo da takarda aka ɗauko takarda aka kai masa ga approval ɗin da ya bayar na sayan janareta da fankoki guda shida kamar yadda masallaci ta nema ya yi approving kuɗi naira dubu ɗari biyar an sayi janareta akan naira dubu ɗari biyu da saba'in fankoki guda shida sun tashi mana akan naira dubu ɗari da casa'in da biyu dubu takwas da ya saura an fetur dubu hudu sannan an baƙin bakin mai naira dubu hudu juye shine wannan mobil na juyen bakin mai kenan. Shugaba da ke lura da masallacin anguwan ya karɓi kayan da suka bukata tare da raguwar kuɗin kana ya yi godiya musamman ga jagorori da suka jagoranci wannan lamura da aka samar da kayan. A gaskiya dukkan kunan kowa yana gani. tun da muke zaɓe ba wanda ya taɓa zuwa mana ya kawo mana kaya a nan tsakani da Allah tsaye haka na jama'a babu akwai don Allah akwai kuma ba wai siyasa ba to yau gashi kun gani kuma wannan abin an kawo ba da sunan wani ba da sunan masallaci aka kawo to ubangiji Allah Allah wannan ya zamanto sanadiyya nasu na shiga aljanna daga shi har iyayensa ubangiji Allah ya buɗa Allah ya bamu zaman lafiya ubangiji Allah muna roƙon ya Allah da shi wannan wakili wanda aka wakilta da shi wanda ya aiko abin gaba daya ubangiji Allah ya Allah kai wa iyayen su rahama babban limamin masallacin ya yi kira tare da addu'a da godiya da samun wannan ayyukan alherin kana kuma ya kirayi al'umma da su dage da hidimtawa lamura na addini wannan zai ba da dama na samun zaman lafiya da yalwa da arziki a ƙasar. ga irin wa'annan ayyuka na alheri su ma abubuwa ne da wanda suke kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali domin lallashi ne da fadanci a wajen ubangiji mahalicinmu don haka aikata ayyukan alkhairi da komawa zuwa ga ubangiji wannan shi ne muke bukata a wannan bawan Allah da ya yi wannan taimako da dukkan wanda yake da hannu wajen taimakawa har shi wakilin da aka aiko ya rike amana ya kawo muna fatan Allah ya saka kowa da alkhairi ya sata hawa qadata arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ƙarshen rahoton kenan Usaini Tijjani Jallaba, Hijira TV daga Damaturu fadar jihar Yobe.